ɗan adam kashi na ashirin da biyu. washe gari har ta farka ta yi sallah amina ba ta motsa ba abin har ya soma ba ta tsoro ƙarshe dai ita ma baccin ta koma amina dai bata farka ba har sai da gari ya yi haske kan ta yi nauyi lokacin ummi tana ban ɗaki tana wanka a ranar ne za a kai amarya gidanta misalin karfe hudu ta yi shiru don son tuna abin da ya faru Can kuma ta tuna yadda sa'a ta shigo kiran ummi da kuma horar da ta shaƙa mata yayin da bacci ya yi awon gaba da ita. Da sauri ta miƙe ta fito kan ta ba ko kwali. Ummi, ummi, 'yan aiki ba sa nan sun tafi ciki sun kama ayyukansu. Ummi na jin muryar Amina ta fito tana gyara mazaunin ɗaurin ƙirjin da ta yi don ta kammala wankan. Anti, kin tashi? Amina ta waigo ganin ta yasa ta ƙarasa a guje cikin tsoro tsansa. Ummi na farka gaya min ina sa'a ta kai ki jiya. Ummi ta duba hanya sannan ta kama hannun Amina. Ki kwantar da hankalinki, ki yi sallah zan baki labari. Ta tuno ko sallar asuba ba ta samu damar yi ba. Ta matsa Ummi ta wuce. Sannan ta shiga ban ɗakin zuciyarta ta ɗanyi sanyi ganin ummin lafiya. amma tana son tarar sa'a don ta ji nufinta. Bayan ta idar da sallah ta dubi ummi wacce take sanya riga doguwa 'yar kanti wacce suka siyo rannan. Baki da orange ne a dan rigar ta yi kyau daidai gwargwado duk da ba wani kwalliya ummin ta yi ba. Ta ci gaba da addu'o'inta sai bayan ta kammala sannan ta shafa ta juyo ga ummin. Ki sanar min me ya faru jiya? Ummi ta soma ba ta labarin har tana zubar da hawaye Ita ma Amina har hawaye sai da ta zubar tana mai yin salati. Inna lillahi wannan masifa da me ta yi kama ashe ba a banza ba ta shaƙa min hodar da ta fitar da ni a na. Umi ta zaro ido, hoda kuma Amina ta ja majina ta share hawayenta. Tabbas hoda ta shaƙa min duk dan kada na yi wani yunkuri sai dai bata san cewa ba amina ke karewa ba Allah shi ke kare bayansa a da yaushe wallahi tun farkon ganina da yaye faruk yake burge ni don alamu sun nuna ya san mutuncin dan adam ba shi kaɗai ba dukkan yaran hajiya babba haka suke ki ƙara yi masa godiya ummi don ba ƙaramin taimako yi miki ba ita kuma sa'a na tabbatar tun da har yayi faruk ya ce zai hukunta ta to babu makawa ke bi kuma ki ƙara nisantarsa Biki kuma ai ya ƙare, na san ba za mu ƙara kwana biyu ba za mu tattara mu tafi. Ummi ta jinjina kai, tana son gaya wa Amina inda suka yi da Faruk, sai dai tana tsoron abin da za ta ce. A ƙarshe dai bayan fitowar Amina daga wanka, ta daure ta so labarta mata abin da Faruk ya ce. Amina na shafa mai, bata ko katse ta ba. Haka kuma fuskarta bata nuna wata alama ta razana ba. Bayan kammala bayanin ummi ta saki murmushi Ai daman na san za a rina shine abin da ta faɗa wanda ya yi matuƙar razana ummi har ta kasa daurewa ta kalle ta. Amina ta jinjina mata kai alamar tabbas da gaske take. E, na san ke da faruk kuna son juna, ganewa ne kawai ba ku yi ba. Ummi ta dafa kirji ta zaro ido, so kuma Amina ba ta ƙara kula ta ba sai da ta sanya kaya. Ita kuwa ta yi mutuwar zaune kawai tana binta da kallo. Sai lokacin ta dube ta, mu je mu gaishe su. Ummi ta girgiza kai ta riko hannunta wallahi babu inda za mu je sai kin amsa min. Me kike nufi da muna son juna? Amina ta dara ta koma ta zauna gami da cire wasa a maganganunta. Ummi kina jin faruk a ranki da dai da kallon da kuke jifan juna da shi abin a tambaya ne. Kar ki ɓoye min abin da na sani kina son faruk so na aure. Haka zalika shi ma yana son ki kuma ya sani na fi zaton gwada ki kawai yake so ya yi ko ke ɗin kina son sa bar wannan batun faruk ya fi ƙarfin ki ummi ina guje miki matsala wallahi na ɗauke ki tamkar ciki ɗaya muka fito ba na son abin da zai sa a ci mutuncin ki. kar ki manta matsayin mu a wajen mutanen nan mu 'yan aiki ne ba su ɗauke mu komai ba face wannan ummi bar ganin suna mana dariya duk sanda muka bari wasu lamura suka afko ranar za su tuna mana cewar mu ƙasƙantattu ne a wajensu ranar za su tuna mana matsayinmu na marasa galihu ki cire faruk a zuciyar ki umi. babban goro sai magogin ƙarfe, ina guje miki shiga matsala abin da ya shafe ki ya shafe ni sannan ina so duk juyin duniya idan faruk ya nemi amsa tabbatar masa cewa babu wani abu da kika fahimta game da hakan haka kuma ki babu abin da kike ji game da shi kin ji Ummi ta iyakar ƙoƙarinta wajen mai da ƙwallar da ta taho mata. Ta aminta hakan ne, tana son abin da ya yi mata nisa. Ta yi murmushin yaƙi, na ji anti, kuma insha Allah zan ɗau abin da kika shawarce ni a kai. Ta murmusa, na san da ciwo ummi, amma gara ki yi jinya ɗaya da ki janyo wa kanki jinya ta har abada. ta gyaɗa kai tana murmushi daga haka suka fita kai tsaye wajen iyayen suka shiga suka gaishe su sannan suka fito a hanyar su ta zuwa taimakawa su binti da aiki ne suka haɗu da faruk ya shirya zai wuce aiki ummi ta ɗan saci kallonsa shi ɗin ma idanunsa suna kanta suka gaishe shi ya amsa fatan babu wani matsala ya ce wa ummi ta girgiza kaya tsorace Kin ji? Ta yi shiru ya ƙara maimaitawa. Hakan ya sa ta dube shi da mamaki. Ya kashe mata ido ɗaya, daman fuskar yake son ƙara kallo. Daga haka ya wuce, Amina ta kama baki. Mun shiga uku, ya yi Faruk da gaske yake fa. Ummi dai ba bakin magana, Dan gaba ɗaya ya gama kashe mata jiki. Suka ƙarasa ciki sun yi mamaki na rashin ganin sa'a. sai binta ke ba su labari ai tun daren jiya ta haɗa kayanta ta bar gidan ba a nan ta kwana ba suka taɓe baki. A nan Amina da ƙarfin hali ta yi wa Binta nasiha har tana nuna mata bayi ba ne abin da suke yi don abokin ɓarawo ɓarawo ne. Sai kuma Binta ta hau barin kunya da faɗin wai ƙazafi aka yi mata bata san komai a kai ba. A can garin Kaduna kuwa Dija tuni ta kammala dukkan abin da aka sanya ta. Zaman jiran sakamako kawai take yi wanda hakan ya so mu faruwa. domin yanzu ko da bata fito ta karya ba, din da kansa yake aiken Taslim ta kira ta. Yau ta kama ranar Talata, misalin karfe ɗaya, Munira ta fice don ɗauko yara daga makaranta. Tana zaune tana karanta saƙonnin Rayhana, wanda ya kasance naci ne take mata. Tana roƙonta akan ta riƙe alƙawari, banda tsaki, babu abin da take ja. Duk da cewar zuwa yanzu raihana ta ɗan burge ta bisa taimakon da ta yi mata akan masoyinta. tsayuwar motar da ta ji ne sa ta yi saurin miƙewa jikinta ya gama bata din ne ya dawo cin abincin rana don munira sau da yawa sai wajejen uku take shigowa gidan tana leƙawa kuwa ta hange shi da sauri ta saki labule ta ƙara gyara zaman rigarta ƙarama wacce tabbatar ta da komai na jikinta. Babu laifi, Lija tana da kyau daidai gwargwado. Ba ta da ƙiba sosai kuma ba ta kasance a cikin masu rama ba. Buƙa mai dogon hanci da fararen idanuwa waɗanda suka taimaka matuƙa wajen ƙawata fuskarta. Tana da dirin jiki daidai misali. da kanta ta isa ta buɗe masa ƙofa idanunsu suka sarƙe wa juna ya ji wani abu ya dake shi kwanaki biyu kenan yana fama da tunaninta da kuma wani shauƙi na soyayyarta wanda yake jin zai iya mutuwa idan har bai same ta ba ta kashe shi da murmushi wanda ya ƙara rudar da shi ya bi jikinta da kallo sannan ya sauke ajiyar zuciya sanar da zuwa din ya amsa da sauri yana kallonta ta ba shi hanya ya wuce ta rufe kofar ta koma ta zauna a falon babu jimawa da shigarsa ɗaki ya fito sanadija kin ci abinci ne ta yi dariya a ranta shakka babu aiki ya so mace a fili ta ɗanyi ƙasa da kanta a'a ba na iya ci ne kaɗai na jira su dawo ne ya zaro ido habadija sai ki zauna da yunwa wannan bai yi ba ai yaushe za ki tsaya jirin su alhali daga nan za ta biya kasuwa Ta so maza ki ci abinci kin ji ta ita kai tana jin daɗi a zuciyarta kamar zai kashe ta yau din ki rarrashin ta haka aiji ta yi wani ƙaunar raihana ta kwarara a cikin zuciyarta gudun kada ta yi saurin bayar da kai ne yasa ta ce a'a zan bar ki bar me Lallai ni ma kina so na juya da yunwa ta kenan. Ta zaro ido tana duban sa fuskarta ɗauke da murmushi. Ina zan so haka, muje je. Na bi ta da murmushi sannan suka ɗunguma zuwa tebur. Da kansa ya ja mata kujera ta zauna tana jin daɗi a ranta. Tamkar ta miƙe ta daka tsalle. Ya zauna ya zuba mata sannan shi ma ya zuba nasa. ya dube ta da murmushi har lokacin ɗauke a saman fuskarsa yana kashe ta da wani irin kallon da tun da suke ba taɓa sa a tare da shi ba sai idan yana tare da munira bismillah ita ma ta kashe shi da nata salon kallon sannan ta murmusa ta so mace tana ci amma ta lura shi sam hankalinsa baya kan abincin ta dube shi cikin alamun tambaya ya sauke ajiyar zuciya kin ga na kasa cin abinci ko na ga kin min kyau ne ta yi dariya kai din ba fa wani kwalliya na yi ba ya kashe mata ido ɗaya anya kamar kin yi kurkur kin shafa jan baki da kwalli haka nake ganin ki a ido na suka tsire da dariya lokaci guda ta shagwabe fuska abin har da tsokana ya yi dariya gami da lakuce hancinta ba zancen tsokana ba ne ta yi saroro tana dubansa tamkar a mafarki take gani anya kuwa ba mafarki ba ne cikin dabara ta kai hannu ta mintsil fatar hannunta wash ta faɗa a fili a rikice ya dube ta me ya faru ta ɗin dara a'a ba komai gaskiya ka ci abinci idan ba haka ba ni ma zan daina ci ta ƙara ƙarashe gami da ture farantin ya mai da plates ɗin gabanta na tuba zan ci don allah kar ki fasa ci suka yi dariya suka hau cin abinci. Randija murna fal ya cika shi, ashe akwai sauƙaƙaƙƙiyar hanyar da za ta samu zuciyar din kamar haka, amma ta tsaya shirme da wahala. Din ji yake yi kamar ya rungume ta, tsabar so da ƙauna. Bayan sun kammala ta riga shi miƙewa ta koma falon. Ya bi ta da kallo cikin shauƙin so da biyu ta koma falon. Ta san dole ya bi ta da kallo. Wayarta ta janyo ta tarar da miss calls har guda goma. Kasancewar a vibration wayar take. Shi yasa ba su ji karar wayar ba. Ta ɗauka ta duba duk daga Raihana ne. Dogon tsaki ta ja. Tabbas Raihana da gaske take yi. Kafin ta yi yunkurin ajiye wayar, kiran ya ƙara shigowa. Sai da ta waiga bata hangi ya taho ba sannan ta ɗaga wayar. Ina jin ki. Rihanna ta marairace murya ta yi mata magiya akan ta sanar mata dalilin da ya sa ta daga wayar ta da wuri. Wani bakin ciki ya tokare zuciyar Dija. Sa'ad da Rihanna ke ci a wajenta bai wuce na ita ce silar taimakonta wajen samun din ba. Ta daure ta ɓoye ɓacin ranta. Ki haƙuri ina tare da dinne. wani bakin ciki da kishi ya turnuƙe zuciyar Rihanna. ta daure ne kawai don tana taya masoyiyarta son abin da take so. Ta daure ta ce, Allah sarki ya ji daɗinsa tun da yana samun kulawar da ban samu ba. Dija ta ji kamar ta shaƙe ta. Motsin da ta ji ne na din ya sa ta faɗin. Zan kira ki kar ki ƙara kirana a hankali yadda ba zai ji ta ba. Wannan muryar ta ƙara kashe Raihana da daɗi, wa iyaz billah, ji ta yi kamar ta shiga wayar ta rungume ta. Dole ta yi mata sallama ba don ta so hakan ba, Din ya ƙara so, ya kammala shirinsa zai koma ofis. Ya dube ta lokacin da take ƙoƙarin ajiye wayar, suka yi wa juna murmushi. Har za ka koma? Ta tambaya cikin ƙanƙan da murya. Ya gyaɗa kai, zan koma, gashi ba su dawo ba, kamar kada na tafi. na zauna na taya ki hira ta kasa jurewa fuskarta na nuni da tsantsar farin ciki wai don Allah kai ne kuwa ashe akwai ranar da za ka nuna kulawarka a kaina har haka sai kuma ta yi shiru a tunaninta ta yi azarbabin faɗin wannan maganar amma sai bai ba ta kunya ba ya amsa mata idan ban kula da ke ba ai ba zan iya kulawa da kaina ba kenan dija baki san yadda nake jin kya zuciyata ba wallahi ta limshe ido domin jin daɗin maganarsa gami da murmusawa. Na gode din, yanzu ka yi haƙuri ka tafi ofis. Ai idan ka dawo ina nan a gidan. Ya noƙe ka faɗa kamar wani ƙaramin yaro. A'a suka yi dariya. Ya karɓi lambar wayarta don a baya ba shi da ita. Sannan suka yi sallama. Ai yana fita ta hau doka tsallan murna. Daga waccan kujerar sai wannan tana yi tana dariya. Ba ita ta nutsu ba sai da su nera suka dawo bayan sallin la'asar. A lokacin har kiranta sai da ya suka sha hira. A gefe Raihana na faman jaddada mata cewar ta riƙe amana, ta cika alƙawarin da ta ɗaukar mata. Banda to babu abin da take cewa a fili kuwa ta ja tsaki domin jin haushin wannan maganar. A garin Abuja, Kebi ya ji haushi matuƙa akan abin da Faruk ya yi masa, kuma ya tabbatar muddin ya ce zai yi wani yunkuri na ɗaukar fansa. Tafi Faruk ba ƙaramin aikinsa ba ne ya tona masa asiri. A ƙarshe ma sai ya ga menene abin tayar da jijiyoyin wuya akan wacce ya san ya fita a komai. sai dai ya fahimci tabbas akwai wani abu a zuciyar faruk game da ummi ya yi murmushi yayin da yake kwance a saman kujera da misalin karfe uku na rana baka san wacce ta dace ba da wacce ba ta dace ba faruk duk abina ba zan taba ajiye yar aiki a matsayin matata ba wannan ai zub da aji ne kawai ya ayyana a ransa sannan ya ja tsaki a ƙarshe ya shafi goshinsa wanda ya kumbura ya yi dariyar da shi kaɗai ya san manufarta misalin ƙarfe takwas na dare gidan babu kowa sai ƙalilan cikin iyaye da kuma 'yan aiki sauran duk an tafi raka amarya baraka gidan mijinta amina na hanyar ta na komawa sashensu bayan ta yi aikin da hajiya babba ta sanya ta na watsawa gaba ɗaya jikokin nasu ruwa da sanya musu kayan bacci ta gyara su tsaf ta shafa musu hoda sannan ta bar su a nan falon ƙasa suna kallon katun a lokacin faruk ya sauko da zimmar neman mai kira masa ummi cikin sa'a ya haɗu da ita ita kanta amina sai da gabanta ya faɗi na ummi ina wannan babban goron ta ayyana a ranta a fili kuwa durƙusawa ta yi ta gaisar da faruk ya amsa yana mai dubanta lafiya idan kin shiga ki ce wa ummi ta same ni a inda muka haɗu jiya ta amsa da to sannan ta bar wajen tana shiga ta tarar da ita sai faman danne danne take yi a wayar ita amina amina ta ƙwace tana ɗan jin tsaki ke fa yanzu sai ki hargitsa tsamin ita ya kamata ki koyi sarrafa waya sai bala'in son wayar amma babu abin da kika iya a ciki suka yi dariya amina ta bar dariyar fuskarta ya nuna alamun damuwa da kulawa ummi ke ɗin kina da babban matsayi a gare ni wallahi ina son don Allah ki kula ki kuma ɗauki dukkan abin da zan gaya miki na san tabbas kina son faruk shi ma kuma yana son ki sai dai ki dinga tunanin kewa ce ce ki kama kanki yanzu ki tashi ki je yana kiran ki. ya ce ki same shi a inda kuka haɗu jiya Ummi ta Taidum ta tabbatar dukkan abin da Amina ta faɗa mata gaskiya ne. haka zalika ƙauna ce ta sanya ta take kwabarta ta jinjina kai tare da yin murmushi insha Allah anti zan yi aiki da shawarar ki dama nima ina tsoron shiga kowace matsala a dalilin yaya faruk amina ta yi murmushin jin daɗi irin wannan matsayin da ta samu a wajen ummi wacce a shekaru bai fi biyu ko ɗaya ta bata ba na gode ƙanwata sai kin dawo daga haka ummi ta zura hijabinta ta fita bayan ta duba babu wanda ya ganta. Kai tsaye wajen swimming pool ɗin gidan ta nufa, ta murɗa ƙofar ta shiga, zaune ta same shi yana waya. Ya juyo yana dubanta, yana ci gaba da wayar. Alama ya yi mata da ta rufe ƙofar. Hakan ya sa ta juya gami da rufewa. ita ma za ta fi son hakan kada wani ya iske su tare tana ƙoƙarin durƙusawa ya ja hijabinta hakan ya sa ta dumbe shi da ido ya yi mata alamar ta zauna a gefensa akan ɗaya kujerar ta numfasa ta na dukan tara tara sannan ta zauna ko ƙamshin turaren faruk ta ji takan ji sauyi a jini da tsokarta ballantana a kai ga jin muryarsa da kuma kallon da yake mata tun da ta zauna ba ta dube shi ba shi ne ma ya karkato yana amsa waya yana karewa fuskar ta kallo da dukkan alamu da ogansa a wajen aiki yake magana ganin yadda yake bawa mutumin girma haka zalika batu ne na kuɗaɗe da wasu takardu suke yi maganarsa ta fi yawa da harshen turanci a jikinta ta ji yana kallonta ta ɗan juyo ta saci kallon fuskarsa ya kuwa kafe ta da ido ƙafafunsa saman kujerar ya tankwashe su. Ta kau da kanta ta yi shiru. Ji take tamkar ba za ta iya rabuwa da Faruk ba, sai dai hakan dole ne a gare ta. Ko ta ƙarfi ko kuma ta lumana. Ta ƙarfin kuwa daga 'yan uwa da danginsa ne, waɗanda a ƙarshe za su ci zarafinta su kora ta ƙauyensu. ta limanar kuwa shine ta bi shawarar attinta wanda idan har ta kiyaye to fa ba za a kai ga sauran matakan ba waɗanda suke da ciwo. Sai da ya kammala wayar sannan ya ce da ita, bari ki ga na kashe wayoyina. Kowaye zai ƙara nema na sai dai ya haƙura. Na kammala da iyali na, ko? Kanta ya yi dum, jin kowanne kalamansa take yi, tamkar sun fi gwal da daham tsada a wajen ta. da a bata komai na jin daɗin rayuwa, ta gwammace a mallaka mata faruk a matsayin mijinta. Sai dai me wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa tunaninta ya katse sa'ilin da ya ɗora wayoyinsa a saman cinyarta ta ɗaga ido ta ɗan dube shi fuskarsa babu alaman wasa hakan ya sa ta mai da kanta ga duban wayoyinsa guda biyu manya ne waɗanda ta tabbatar masu tsada ne sai dai hankalinta ya fi karkata ga son jin abin da zai fito daga bakin faruk masu sauraro ku biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari na dan adam